Kamin isowar zubin farko na allurar coronavirus a ƙasar Nijar wasu mutanen Yame kamar Hamani Abdullahi da Giyagi Chubal dukansu shekarunsu sun ɗan haura suna cikin wa'anda suka yi jiran tomawar shaushawar sun ce su kam shirye suke domin a musu shaushawa. Eh ceton mutane ne, magani ne abin da baka da karfinsa idan ka same shi aka ce za ka samu lafiya ai haraka ta yi. Da yarda Allah idan suka zo kowa zai fito a yi masa allura. Cutar corona tana damuwar mutane sosai. An ce tana haddasa mura, ciwon kai da sauransu. Mu dai ko yanzu muna jin waɗannan alamu. Za mu amince da allurar saboda muna fama da rashin lafiya. Ƙasar Nijar ta soma kamfin ɗin shawarar rigakafin cutar coronavirus Virus a watan Maris ne a Yame babban birnin ƙasa kanan da kaɗan-kaɗan aka shiga cikin sauran yankunan ƙasa duk da waye kan da aka yi ta yi har zuwa yau wasu na ɗari-ɗarin su je a musu shaushawar. Gaskiya kafin a yi min allurar rigakafi sai na yi bincike takwana waɗanda aka yi wa da farko wani sakamako ya bayar kafin na amince a yi min wannan allurar. Ni sai in ce ko ina a duniya mutanen da suka amince da allurar sai da suka ga an yi wa hukumomi allurar a gaban jama'a domin tabbatar wa al'umma cewa ba ta da wani hadari. Babu matsala idan hukumomi suka amince a yi musu allurar. Wasun ko sun samu kwanciyar hankali da ganin wa'anda suka kirkiro allurar shaushawar su ne suka fara shiga a musu shaushawar ko da shakku har yanzu akwai shi ga wasu mutanen. Muna kallon talabijin muna ganin abubuwan da suke wakana. Maganin bai da illa saboda mun ga turawa ma sun fara yin allurar. Kenan rigakafi yana da kyau. da Muna da bambanci na yanayi sun fi mutanen sauran yankuna fama da cutar corona ba don sun yi ne ba ni zan yi sai na yi la'akari da inda nake kafin na amince da waɗansu abubuwa. Ko da akwai ayoyin tambaya a kai da dama suke 'yan Nijar da suka zaɓi a musu shaushawar da sinadarin shaushawar Sinopharm kirar ƙasar China ko kuma sinadarin AstraZeneca fusa'ar Covax. Ayi mini allurar rigakafin abinda na yi la'akari da shi babu dogon jeri A matsayina na jami'in kiwo lafiya ina shawartar jama'a su zo su kare kansu. A finira euh, se vaccine